ilimi mabuɗin rayuwa. A cikin shirin namu na yau, za ku ji tattaunawarmu da matashi Aliyu Muhammad Bello, ɗalibi da ke gudanar da karatun shi a matakin digirin digirgir a Coventry University da ke ƙasar Birtaniya, wanda ya mana bayanai dangane da yadda karatunsa ke gudana da kuma hanyoyi da yake gani matasa za su bi don cin gajiyar rayuwarsu. Sunana Ni Muhammadu Bello, ni dan asalin garin Gusau ne an haife ni a nan albarkawa Gusau jihar Zamfara. Sannan kuma yanzu ina karatun digirin digirgir na PhD kenan a nan jami'ar Coventry da kenan Ingila. Na yi karatun firamare gidan roba da primary school nan tsohuwar kwata sannan bayan na kammala sai na tafi fgc anka federal government college anka wadda take garin anka ta gwamnati tarayya ce daga shekara ta dubu biyu zuwa dubu biyu da shida bayan na kammala sannan kuma na wuce jami'ar usman dan fodo university da ke sokoto daga shekara ta dubu da bakwai zuwa dubu da goma sha ɗaya inda na yi digiri akan harkar na'ura da kwakwalwa wato computer science kenan a na kammala digiri na eh bayan na kammala a nan sai kuma Allah ya ikonsa sai na sami scholarship na zo birnin London ta jami'a da ake cewa garin University da kenan tsakiyar birnin London a nan ne na yi masters wato digiri na biyu kenan sannan kuma bayan na kammala daga shekara ta uku zuwa hudu na koma gida Najeriya na fara aiki sannan kuma Allah ya da ikonsa na na sake dawowa shekara ta bakwai na Ingila da nake digiri na uku kenan wato digirin digirgir ma a harkar na'urar kwakwalwa wato PhD kenan. To Mal Aliyu ganin cewar yanzu kana wannan karatun baya ga duk irin karatu da kai a Najeriya da kuma wanda kake gudanarwa a nan yanzu ƙasar Birtaniya. Ya kake ah. ganin tsarin karatun Birtaniya yake idan aka haɗa shi da irin tsarin da ake da shi a gida Najeriya? wato magana gaskiya akwai bambanci sosai duk da yake ah, mun ka dubi ɗaliban Najeriya da suke zuwa a nan suna mai da hankali sosai kuma suna abin da ya kamata amma dai tsari ya shi kan magana tsarin karatu wato ya sha bamban sosai tun daga in ka dubi syllabus wato tsarin abin da ke koyarwa zuwa da kayan aiki da kuma gogewar malamai masu karantarwa akwai bambanci gaskiya so ina ganin ila bambancin kasashe ne da turai da afirka bambancin ci gaba ya bambanta nan kasashe ne da suka ci gaba mu kuma can yanzu muke tasowa kila shi ne ya kisa wannan bambanci amma dai akwai bambanci sosai ganin cewar a ah, kai kasa a gwiwa bayan kammala karatunka na digirin farko ka ji karfin gwiwar ka je ka karatu ka zarfafa karatu a matakin digiri na biyu har inda kake a yanzu matasa da dama a najeriya yanzu za ka ga cewar ba su cika samun ƙaimi ko ƙarfin gwiwa su ainihin zurfafa karatu a irin wannan mataki ba kana ganin menene yake kawo wa'innan matsalolin a tsakanin matasa matasa dai abubuwa biyu ne zuwa uku suke sa kare ba su son karatun sosai na farko dai karatun akwai ɗan tsada musamman in ka dubi ce yanzu ba kowa ke samu ya je jami'a ba a Najeriya sai wanda yake da gata ma ne za a ce yake samu ina saboda tsare da ke akwai wani ilimin tun daga ma in matakin firamare da sakandare har zuwa jami'a ita kanta na farko shine abu na farko da ke hana su zuwa na biyu za mutum ya kammala digiri na farko kila bai samu aiki ba can inda aka fito ma ya sha wahala kafin ya kammala kila digirin da kyar aka karasa kuma ya bai samu aiki ba to lokacin ba karatu ke gabansa ba musamman ma kila yan kano iyayen shi ba su da karfi sosai so lokacin ba magana karatu yake bai samu abin da zai rike kansa ne da sauransu to shine za ga matasan ba su so su zo makaranta